Gwamnan jihar Naija a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce ya zama tilas shugabannin siyasa su dukufa wajen shawo kan matsalar kisan jama'a da ya addabi jihar Filatu da ke arewacin ƙasar. Gwamna Abubakar Sani Bellon wanda yake jawabi a wajen wani taron rufe gasar karatun Alƙur'ani na ƙasa da ƙungiyar Izala ta shirya Amina fadar gwamnatin jihar Niger ya ce akwai buƙatar 'yan Najeriya su dukufa wajen gudanar da addu'o'i a kan lamarin na jihar Filato. Wanga abu bai daɗi ba mu ce a yau ƙasar na Najeriya za ka je wani gari zuciyanka na ɗarɗar. Dalili kuma mu shugabanni da 'yan siyasa saboda biyan bukatunmu ba mu so wani ya rasa ran shi ba gwamnan jos ne yanzu da ke kan kujera yana kokari sosai wajen kamanta gaskiya saboda amini na ne ina magana da shi na san aƙidan shi amma kamar yadda shi faɗa mu tashi tsaye da addu'a kuma mu ta'adda Allah ya tona asirin mutanen da ke jawo mana fitina a Jos kuma Allah ya anshi addu'an mu shi sa aka ga kududdufi inda shekara da shekaru na ake kashe mutane da motocinsu a jefa cikin kududdufan ku tuna kwanakin ba akwai wani tsohon sojan Janaral da aka tunima ba a gan shi ba sai gashi an gano motan shi a cikin kududdufi saboda haka yanzu an ba da umarni kuma shugaban kasa ya tsaya tsayin daka a ɗebe ruwan da ke cikin kududdufan nan duka a ga abin da ke ciki. Shugaban majalisar malamai na kungiyar ta Izala mai hedikwata a Jos, Sheikh Saniya ya jingir, ya ci rashin hukunta waɗanda aka samu da laifi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa rikicin na jihar Filatu ya ƙici ya ƙi canyewa. Wato mutane da sun ce sharrin miyagun 'yan siyasa ne rikicin jihar Filato ɗin nan. Wayansu suka ce mugunta ƙasar waje ce. To, duk dai an faɗa amma ni na ganin ba zai hana ba za a rasa hannun 'yan siyasar a ciki ba marasa kyau an daɗe ana wannan cuta amma duk abin da kaga ana yi a ƙasa ya ƙici ya yawa. ni a gani na ba a hukunci ne da an yi hukunci tun na farkon gani gawa na ya ishi na tsoron Allah don haka abin da ya sa ya ya ƙi cinyewa an mayar da wa'yansu 'yan mori a cikin ƙasa wa'yansu shafaffu da mai in sun yi laifi ba za a taɓa su. Daga bisani dai gwamna Abubakar Sani Bello ya nuna gamsuwa da yadda ƙungiyar ta izala ta dukufa wajen wayar da kan jama'a akan mahimmancin neman ilimi da kuma zaman lafiya ga ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya.